Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a mu na jawabai daga dattawa. Kamar kowane makon, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. rundunar 'yan sanda ta dawo da kuɗi da fayil da ta ɗauke a gidan sanata goje goje ya yi watsi da batun samun fayil mai bayanan zargin yadda ibrahim shekarau ya kitsa hallaka ya shek jafar mahmud adam kada a manna mini abinda ba gaskiya ne a jikina ba a shafa min kashin kaji ni ban san komai game da wannan al'amari ba wallahi matsaya na musulmi jibius ta yi nasarar wa'azin ƙasa a borno da yobe inda matasa suka yi dafifi shugaban kungiyar shek abdullahi balalau ya ce za su ƙara dukufa kan cusa sahihiyar aƙidar islama a zukatan jama'a gaskiya zuwan mu borno ya canja canja mana tunaninmu baki daya babu shakka ko wannan shine kadai babban abin da aka ce wannan gwamnati ta samar to gwamnatin ta cancanci a yaba mata yayin da yan kunar bakin wake wato suka mutu a Maiduguri sarkin Kano Sunusi ya ce naira biliyan biyu da miliyan ɗari tara ya gada daga marigayi sarki Ado ba wajen biliyan shida da ake magana ba kotu ta bada belin Namdi Kano da sharaɗin limamin Yahuda ya tsaya masa kotu ta tura tsohon gwamna gida Aliyu gidan yari kan zargin badakarar naira biliyan uku Nasura da Malika Amurka daga Abuja Najeriya Haka dai, to yanzu za mu kaɗa zaurenmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Yusuf Muhammad Sambar Rigacikun da rabaran ɗan Adamu daga Kano. Ga Sheikh Rigacikun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Yusuf Muhammad Sambar Rigacikun mataimakin shugaba na majalisar malamai a kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna kiran da nike yi shine akan mahimmancin zaman lafiya duk da dai bahaushe yana wani karin magana cewa ba gagararre sai bararre duk lokacin da kaga mutum yana kashe mutane an zira masa ido to laifin hukuma ne amma inda hukuma za ta tsaya ta dau mataki akan duk wani mai laifi da ainihin ladabtar da shi to za ka ga cewar an samu ainihin zaman lafiya a ƙasa kuma an samu ci gaba. To idan gwamnatin tarayyar Najeriya tana so a daina kashe-kashe tsakanin makiyaya da manoma, tsakanin musulmi da kiristoci, tsakanin wasu ƙabilu da ƙabilu, to ya kamata gwamnati a duk lokacin da aka zo aka yi rikici ta bincika ta gano mutumin da ba yi da gaskiya. to a mai hukuncin da ya dace da matsayin shi domin kada a ci gaba da yin wannan barna. An so kudaden da aka kwashe daga asusun gwamnatin tarayyar Najeriya ta hanyar zamba cikin aminci, an so da kudin a dawo da su cikin asusun gwamnatin tarayyar Najeriya, wannan abu ne mai kyau domin zai taimaka ma ƙasar. To sai dai na taɓa karanta wani hadisi da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya wakilta wani mutum ya tafi je ya an so zakka ana ce ma mutumin ibinul lutubiya. To dai je an so zakkar sai ya an so wasu kyaututtuka daban da aka bashi bayan zakkar. To da ya zo gaban annabi sallallahu Alaihi wasallam sai ya rika warewa yana cewa haza lakum wa hadha hadiyatun uhudiyat ilayya wannan naku ne wannan kuma kyauta aka bani a can ya rika lissafa ma manzon Allah haza lakum wa haza hadiyatun uhudiyat ilayya wannan naku ne wannan kuma kyauta aka bani a can sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya daka mai tsawa ya yi faɗa sosai ya ce wannan wani irin mutum ne yaya Allah mai girma da ɗaukaka zai wakilta mu ya ɗora mana amanar wani abu daga cikin abubuwan da Allah ya ɗora mana sannan ka zo kana ce mana haza lakum wa haza hadiyatun uhudiyat ilayya dan me mutum bai je ya zauna gidan uwar shi ba ko gidan uban shi ya ga a yuhuda ilayhi shay shin za a bashi wani abu to sai a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwace nashin da yake cewa an ba shi kyauta kuma aka ansha na zakkar aka maida duka a cikin baitulmali sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire shi a shugabancin da aka dora shi. Shi ma rabaran juma Adamu ya ce a yi ma gwamnati addu'a don kar ta yi ƙasa a gwiwa wurin ƙwato kuɗin jama'a wanda hakan wata hanya ce ta maido da zaman lafiya. Ina eh, yi al'ummar arewacin Najeriya musulmi da kirista sallama irin ta addinin kirista ina mai fatan ubangiji allah ya sa mana albarka bayan haka shi buhari kamar ana ganin ya yi sanyi sau da yawa kamar yadda aka faɗa da hausa na kwance yana ganin kokowa bari mu masa addu'a yadda ubangiji allah zai ba shi ikon cika alƙawura waɗanda ya yi musamman a yanayi na irin shugabanci na ƙasarmu da aka yi ko ake yi na batun cin hanci da babakere da rashawa da ta cika al'ummanmu. Littafi mai tsarki ya haramta a addinin Kirista kenan. Ya haramta cin hanci da rashawa. Maganar Allah ta ce karɓar hanci da rashawa yakan toshe basirar shugabanni. Wannan ya zama kamar wata al'ada ce a mu. To a cikin yanayi da shi Janar Buhari ya ɗauka abinda za mu yi masa shi ne mu yi masa addu'a. yadda ubangiji Allah zai ba shi iko ya yi abin da ke gaskiya kamar yadda ana kirari a takensa a kan sunansa cewa shi mutum ne mai gaskiya to bari mai masa addu'a idan ba tare da taimakon Allah ba wannan gaskiyar shi da kansa ba zai iya cika ta ba fatan mu ne a gare shi da sauran makarabansa mu ga gaskiya a ciki ba haka mu kanmu kuma yan arewa mu ba shi haɗin kai wani lokacin abin da yake mu damuwa a cikin kasar nan shine boye gaskiya wanda yake so ya dan kwatanta gaskiyar kuma sai ya zama ana kyansa, to mu ba shi haɗin kai domin yadda ya fara lafiya ya gama shugabancinsa lafiya wannan shine babban abin da za mu bayan haka game da zancen tashe-tashen hankula da muke samu a cikin ƙasar nan dukkan wata ibada bari mu sani cewa ba ta iya ci gaba ba ta yiwa in ba zaman lafiya mu da muke kirsa ibadar mu ba za ta iya samun kwanciyar hankali ba idan ba zaman lafiya kullum kana cikin ibada kana ɗaɗar mai zai je idawo haka su da suke musulmi duk lokacin da za su yi sallah idan ba zaman lafiya a cikin rawar jiki da faduwar gaba ake yin ta Allah yana bukatar mu natsa a gabansa duk lokacin da za mu bauta masa to kiran da zan yi ga mu 'yan Najeriya cikin irin wannan tare da hankali mu kwantar da hankalinmu an nuna mana cewa duk abin da zaman lafiya bai kawo ba rashin zaman lafiya ba zai kawo shi ba duk abin da kwanciyar hankali ba ta kawo ba rashin kwanciyar hankali ba zai kawo shi ba da haka idan ma akwai wata damuwa tsakanin wani da wani ko a tsakanin wata al'umma da wata al'umma ko tsakanin wani jinsin mutane da wani jinsin mutane akwai shugabanci na gaba akwai hukuma tun da yake doka tana nan akan kowa bari mu ɗauki mataki irin na hukunci mu kai wa hukuma ita take take mulki da mu Allah ya dora mu akan ta kamar yadda littafi mai tsarki Roma sura sha uku aya ɗaya ta ce dukkan mulkoki da muke iya ganin su sanyayyu ne daga gurin Allah kuma mai gaskiya baya tsoron hukuma an kafa hukuma domin marasa adalci to bare mu ɗauki mataki na kai wa hukuma damuwar mu To, nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.